Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da daren wannan rana ta fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare yau talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za a ji yadda bunƙasar ilimi ya kawo sauƙi wajen maganin cizon macizai. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan, a ci gaba da wato albarkacin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen muryar amurka za ku ji abin da wasu 'yan najeriya suke cewa a game da shirye-shiryen da suka faɗaukan hankalin su kamar kowace ranar talata a wannan lokaci muna tafa da rahoto na musamman da wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari ya haɗa mana akan yadda masu ruwa da tsaki a arewacin najeriya suke ci gaba da tattauna hanyoyin da za su shawo kan matsalolin tsaron da suka yi wa yankin arewacin ƙasar katutu. sai kuma labaran wasanni daga Nijar, amma fa duk waɗannan sai bayan an sha labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Iran ta kaddamar da hare-hare yau talata a kasar Pakistan inda ta auna abin da ta kira sansanonin mayakan Ja'ish al-Adl. al adl kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran irna ya ce an yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuka wajen kai harin wanda nan take kasar pakistan ba ta tabbatar ba ja'ish al'adal dai wata kungiyar ta sunni ce wadda ta fai gudanar da harkokinta a yankunan kan iyaka na kasar ta pakistan mai makamin nukiliya da daren jiya litinin iran ta cilla makami mai linzami zuwa kasar iraki kan abin da ta kira wata hedikwatar harkokin leƙen asirin isra'ila wadda ke daura da ƙaramin ofishin jakadancin amurka a birnin irbi inda nan ne hedikwatar yankin Urdawa ko kurdistan na arewacin iraki mai kware yancin cin gashin kai da kuma wani wuri mai nasaba da isis a ƙasar syria kasar koriya ta arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da koriya ta kudu shugaban koriya ta arewar kim jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin kasar don ayyana koriya ta kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dandandan a yayin wani jawabi jiya litini a gaban majalisar koli ta jama'a wadda ita ce majalisar jeka na yika ta koriya ta arewar a cewar kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewar kim ya kuma ce ya kamata kundin tsarin mulkin ya tanaji shirin abin da ya kira mamayewa kassarawa da kuma sake kwace koriya ta kudu muddin dai yaƙi ya sake barkewa tsakanin manyan kishiyoyin junan isra'ila yau talata ta ce ta kai har-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin gaza kwana guda bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar ya ce zazzafan yaƙi tsakanin isra'ila da hamas ya kusa zuwa ƙarshe ministan tsaron na isra'ila ya ce an auna mayaka da hare-haren jiragen sama a arewacin shati da kuma kan yunis sojojin isra'ila sun hallaka gomman mayaka kuma sun gano wurare wajen ɗari da ake koko aka girke rokoki a cewar rundunar sojin wani harin kuma da aka kai ta sama da daddare ya auna wani wurin kaddamar da makaman tarwatsa tankokin yaƙi a kudancin labanan na baya-bayan nan a fafatawar da ake yi kan iyaka al'amarin da ya daɗa kawo fargaba game da yiwuwar yaduwar tashin hankali a yankin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar China ta yi sammacin jakadan ƙasar Philippines yau talata don bayyana ɓacin ranta a hukumance saboda saƙon taya murna da shugaba Fadinan Marcos ƙarami ya tura ma sabon shugaban Taiwan. A wani saƙo ta kafar X wanda shugaba marcus ya aika ma Lai ɗan takarar jam'iyyar DPP mai mulkin Taiwan. ya taya shi murna saboda zabensa da aka yi ranar asabar sannan ya ce yana hankuran kulla dangantaka ta kudda kudda shi dama jama'iyyar ta dpp ta daɗe tana zama mai goyon bayan 'yancin kan taiwan tana mai yin watsi da ikirarin china ta zama mamallakiyar tsibirin na taiwan a ƙarshe firaministan australia anthony albanese ya tabbatar cewa ƙasarsa na goyon bayan hare-haren da amurka da burtaniya ke kaiwa kan 'yan huti na yaman masu samun goyon bayan iran kungiyar 'yan tawayen dai ta yi ta kai hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tekun bahar al'amar amurka na kai hare-hare kan 'yan tawayen na hutu ne a matsayin martanin hare-haren da suke kaiwa ta amfani da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami a kan jiragen ruwa a tekun na bahar al'amar mai wata muhimmiyar mashigar ruwa da jiragen ruwa ke amfani da shi firaminista albanus ya ce mun kai irin ɗaukin da ake bukata muna kuma da kayan bayar da gudummawa a herkwata da ke bahrain a kullum muna bayar da wato bayanan da suka dace kuma mukan ɗau duk wani mataki don kare muradun ƙasar australia kuma har ya zuwa yanzu wannan ne makasudin goyon bayan da muke bayarwa a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya inda bincike ke nuni da cewa a ƙasar a bara mutane fiye da 2,700 ne macizai suka sare su kamar yadda rahoton cibiyar magani da binciken saran macizai da ke garin Kaltungo a jihar na Gombe ya ta bayar. Wannan na nuni da cewar akalla a kowace rana mutane bakwai zuwa takwas ne ke gamuwa da saran macizai. Abdul Muhammad gare ka. bincike na nuni da cewa saran macizan ya fi kamari a jihohi goma sha biyu a najeriya da suka hada hada jihar gombe plateau adamawa bauchi da jihar borno sauran su ne jihohin nasarawa enugu jihar kogi da kebbi oyo sai jihar benue da kuma taraba ji cewar kwararru kan saran macizai an fi samun yawaitar saran macizai din ne a lokacin da ake sharan gona da kuma lokacin da ake girbi dr nicholas amani hamman shine shugaban asibitin ba da magani kuma binciken cizon macizai ya ba da jadawalin tsarin macizai a shekarar da ya gabata kamar shekarar da ya wuce fiye da 2,700 aka gani a cikin wannan asibiti ne sashe na kimiyya za ka ce a rana ana sa mutane bakwai zuwa takwas da harbin maciji din sannan zai baka mamaki ka sani akan cewa a cikin kwarewa da wannan asibiti ta yi a cikin mutane dubu biyu da dari bakwai da casa'in da wani abu da aka gansu shekaran da ya wuce mutane talatin ne kawai suka rasu alama ce akan cewa wanda suke mutuwan babu yawa in an danganta su da wanda suke zuwa asibiti sannan yawanci wayannan kuma wanda suka zo da littini. na kuma tambaye dr nicholas amani ko me zai ce ga masu son yin amfani da magungunan gargajiya wajen yin maganin harbin maciji kwanakin baya akwai waɗansu da biyu wanda suka yi maganin maciji wanda aka kwantar da su a asibitin nan ɗaya ya rasu ɗaya da taimakon allah ya samu sauki harka na ta harbin maciji harka ne da dafi ba harka ne na subu ko wani abu ba abu ne wanda is clear an harbe ka ne maciji ya saki sinadari ya shiga jikinka ya je ya maka barna me ake bukata ana bukatan abun da zai tare wancan sinadarin ne ba abun da za a shafa ko abun da za a sha ba muna ganewa to a saboda haka um, mukan ba da shawara idan maciji ya harbe ka ka garsaya ka zo asibiti da wuri-wuri sannan mukan so mutum kare ɗaure wuri din a da lokacin ko ni ma na tunanin cewa mace jihar bai ka sai ka ɗaure wuri din amma harka na ilimi ya bude mu ido kuma mun ga very clearly akan cewa idan ka ɗaure wurin nan ya fi yawa na leƙa cikin ɗakin mutanen da macizai suka sare su da suke kwance asibitin don samun magani ga abin da suke gami. sunana Umar Ahmad daga Taraba. Na taka shi ban san lokacin da na taka shi ba. Kawai da shi ne kawai da na Ankara kawai. Lallai a ban gida ne. Ya kake ji yanzu? Eh gaskiya ina samun kulawa daidai da ya kyaje bukata. Da za a dube ka safiya dire rana godiya na ina jingina wa gwamna ino ya haya da kuma mai martaba sarkin kaltingo na dai shefu shagari daga bauchi allah wannan mashaji dai zuma muke sha ya same ni gaskiya mun samu tallafi sosai daga asibiti ka to daga bisani ne kuma dr habu dahiru kwamishinan ayyukan lafiya a jihar gombe ya yi bayani a hukumance kan batun. Muna so mu invite more partners kuma mu engaging universities a Nigeria. kamar yanzu biyu ke suna zuwa mana research daman irin yaran da suke yin masters phd a environmentology suna zuwa su samu data su tafi haka kuma abu zaria haka kuma to yanzu gombe state university the fact that muna da pharmacy department mm. ko kwanan bayan nan ma na i went to the minister of health Mm. a ah, ma ya bamu dan antisnavelon din kadan sannan north east development commission su ma suka bamu kuma cewa wannan center din is not caring for only gombe state to north east and irin har daga chad daga cameroon duk ana kawo cases kwamishinan ayyukan lafiya dr habu dahiru kenan da bayani game da shirin inganta matsayin asibitin magani da kuma bincike kan macizai da ke garin kaltungo abdulwahab muhammad muna amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. To albarkacin murnar cika shekaru 45 da fara yada shirye-shiryen muryar Amurka ga abin da wasu masu saurare ke cewa a game da shirye-shiryen da suka fi daukan su. sunana anas muhammad ne dan asalin garin turba ne karamin hukumar isa gamman jihar sokoto a tarayyar najeriya kuma mazaunin kogi state gaskiya daga cikin shirye-shiryen da ya fi daukar hankali na a boa hausa irin shirin na matafiya a dawo lafiya gaskiya wannan shirin ya ɗauka hankali na sosai kuma na ɗauka darasi a ciki duba da kafin in zama ɗan kasuwa na yi harkan mota na yi tukawa hakan ya sana ɗauka darasi wajen ba wasa da rayuwa da kuma sanin mutuncin mutanen da ka ɗauka a mota da kuma kai mutuncin rayuwar taka gaba ɗaya gaskiya na ɗauka darasi akan wannan kuma ina kira ga yan uwa direbobi da kowane inda mutane masu tuki akan hanya da su san rayuwa fata da muhimmanci kuma in ta tafi ta tafi ba abu ne da za a iya dawa da shi ba mu ne muku fata alkhairi akan wannan biki na cika shekaru 45 Allah shi kara muku albarka kuma ya kara muku nasara kuma muna alfahari da ku gaskiya saboda harshen Hausa yanzu ba wai a nan ba a Afirka kusan kasashe da yawa a duniya babu inda ba a jin ku kuma mu muna bibiyan ku gaskiya dan ina ga tun 1998 nake sauraron biyo Hausa na fara abin kamar nagara gara daga mahaifina ne na ga yanayi har yanzu abin ya zama manhaja a wayar salula muke yi babu wahala ba bata lokaci gaskiya mun gode mu muku fatan alkhairi sunana alhaji muhammadu alkali daga jihar nasarawa lafiyan bare-bare ni ina sauran shirye-shirye na biyu eh, sama da shekara 35 yanzu kuma bisa kan tarihi abubuwan da nake jiya a biyu eh, a bosa of america yana ilimantar da ni kuma yana fahimtar da ni kan cewa hanya kaza da lura kaza ke faruwa gu kaza kuma wannan abin ya taimake ni sosai ya taimake mutane sosai kuma mutane muke tare da su duk ya taimake kowa da kowa musamman wani shiri ne kake ganin kama yake baka sha'awa a voa tun daga lokacin da ka fara sauraro har yanzu shirin babban shirin da nake ji a wannan lokacin shine wannan shirin na 'yan kasuwa saboda ni kasuwa kai mata dole saboda kasuwa ta haife ni kakana ya sarkin kasuwa babana ya sarkin kasuwa ni kuma yau na sarkin kasuwa wannan shirin shi nake bi kasuwa kai muke dole sa'annan kuma sai akwai wani shiri wanda ake yi don ra'ayi ko a ce tsakanin wasa tsakanin bare-bari da fulani tsakanin katsinawa da nufawa yauwa wayan abubuwan duk na jin su sunana gambo muhammad adam daga jos ina kuma cikin garin jos da zama ina sauraron boa hausa musamman sahin hausa tsawon shekara 32 cikin shirye-shirye da boa take gudanarwa in ke jin daɗi musamman irin taɓa kiɗi karatu musamman ɓangaren kasuwanci to wannan abubuwa guda biyu suna birge ni da wani tasiri ya yi a rayuwanka gaskiya boa hausa ya yi tasiri a rayuwana musamman banda yanzu ma da aka shiga shiri na waya musamman da bana iya barin gida sai na tsaya karfe shida ta yi na buɗe boa sashen hausa na ji labarai saboda ni ban yi karatu mai zurfi ba a bangaren boko amma boa hausa na samu karuwa musamman al'amarin cuɗayya na zaman duniya ko iya haka aka tsaya na samu iya zama da jama'a kala daban-daban masu addinai daban-daban da yarurruka daban-daban dalilin biyoyi Assalamu alaikum sunana Darekta Buba Mai Leda da ke cikin sabuwar kasuwar lafiyan bare-bare. a dubai na kungiyar murya nasara ta jihar nasara mai haɗin kai al'umma ɗaya. A gaskiya na kai shekara 20 ina sauraron BOA Hausa. A gaskiya shirye-shiryen da nake sauraro a BOA Hausa masu muhimmanci musamman akwai shirin a bari ya huce yake kawo rabon wani wanda lokacin Halima Jibril suke sauraro kafin ma kai ga yanzu wanda a koda yaushe ranar da da za a yi wannan shirin in ba na samu na saurare shi ba na jin daɗi ba haka yake akwai shirin na kiwon lafiya wanda dr ladam yake jagoranta a wannan lokacin har haka zalika gaskiya wannan shirin shiri ne mai mahimmanci sosai wanda in ka duba bangaren kiwon lafiya ne wanda idan ana fahimtar da mutane ciwo kaza ga maganin kaza ciwo kaza ga da ya kamata mutane su dinga kulawa da yanayin da gudanar da rayuwarsu to kaga shiri a bari ya fushe nan shiri ne wanda musamman ko mai hawan jini yake sararin wannan shirin za ka gani insha Allah hawan jini ya sauko kasa saboda shiri ne mai mahimmanci wanda yake kunci da barkwancin haka a dinga yi ana dariya to a gaskiya BOA Hausa gaskiya wannan gidan rediyon babu da zamu ce sai mu ce Allah ya saka mishi da alkhairi domin bangaren rediyo ni babu da ce san ce alhamdulillah domin yadda nake kungiyar muryar nasara kungiya ce wanda ta kafa karkashin gwamnatin jihar Nasarawa ta bangaren gidajen rediyo wanda muke zuwa arewacin Najeriya nan ba state din da ba ma zuwa mu yi taro da yan majalisun gwamnoni kuma ta bangaren rediyo to kaga ba abin da zamu iya cewa sai mu ce alhamdulillah To a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai rahoto na musamman akan taron masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren warware matsalolin tsaro a arewacin Najeriya. Masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro na ci gaba da tattaunawa wajen shawo kan matsalar rashin tsaron da ya shafi sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ta fuskanci matsalar hare-haren 'yan bindigar masu satar mutane domin neman kuɗin fansa tun daga shekara ta 2017 har ya zuwa wannan lokaci. A wani rahoto da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta fitar a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata ya nuna cewa sama da garuruwa 335 mutanensu suka bar su saboda matsalar 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomi goma sha hudu da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin kuma galibinsu suna iyaka da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi har ma da wani sashi na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko da yake dai ya zuwa haɗa wannan rahoto, bayanan da muryar Amurka ta tattaro ya nuna cewa an samu sauƙin kai waɗannan hare-haren 'yan fashin daji a waɗannan ƙananan hukumomi. a wani babban taron da aka gudanar a ƙarshen makon nan da ya gabata a masarautar kwantagora ɗaya daga cikin yankin da ya sha ukubar waɗannan 'yan fashin dajin mahalarta taron dai sun tattauna sahihan hanyoyin da za a bi da za su taimaka wajen ƙara shawo kan matsalar rashin tsaron da ta addabi al'umma honorable abbas kasuwar garba shine shugaban ƙaramar hukumar mariga ya yi bayanin yadda waɗannan 'yan ta'addan dajin suka rika tarwatsa garuruwa a ƙaramar hukumar tashi daga waɗannan jihohi suke shigowa wanda asali babu su a zaune a cikin ƙaramar hukumar mariga sai dai su zo su addabi mutanenmu su koma waɗannan wurare da suke zaune wanda ta ƙaramar hukuma na ne mariga za su iya in sun wuce mutane na za su shiga irin kwantabora rijau mashegu har su bulla zuwa ainihin bargu wanda alhamdulillahi wannan taro da aka yi an tattauna ne musamman akan yadda za a yi a samu a dakile wannan matsaloli da suke addaban waɗannan ƙananan hukumomi Farfesa Bashir Ɗanlami Sarkin Daji na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro ya ce dole ne fa sai hukumomi sun taimaka wajen kula da matasa kamar yadda ya kamata kafin a samu saukin wannan matsala. To kamar yadda na ce dai lokacin da nike presentation nawa harkan insecurity dai abu ne mai yawa magana gaskiya yana da faɗi duk inda ka ɗiba in mun ci gaba da maganan shi daga nan har zuwa safe ba za a ƙare ba to amma a ciki duk da yana da yawa sai mu duba wani ne ya fi damuwar mu ni a nawa shawara ganin nika mafi yawanci don wasu abubuwan da ke kawo insecurity abu ne ne guda amma yana da 'ya'ya kaman goma ina sa ran idan shugabanninmu na siyasa da gwamnati aka fuskanci abin da ya kamata aka dubi matasan nan ana musu abin da ya dace insha Allah za a samu sauki domin in ka duba statistics a cikin mutum 100 za ki samu matasa wajen kashi 80 suke wannan aiki wasu kuma a cikin su za ka samu ga su da ilimin sun yi boko sun yi komi amma ka tambaye su dalilin yin wannan abu sai su waɗi maka rashin abun yi da sauransu so ina jawo hankali idan gwamnati ta yi abin da ya dace sannan 'yan siyasa kuma suka kama abin da ya dace ba tukulali akan matasan insha Allah za su samu sauki wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun tofa albarkacin bakinsu. Mala Aliyu Muhammad sunana ke shugaba Zosi Progressive Forum. To abin da ya jawo hankalinmu a gaskiya shine yanayin yadda abin na ishu na rashin tsaro ke ta daukan kullum yana daukan wani sabon salo da kuma kokarin da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma sai muga cewa to tunda ana da wani zarge-zarge wasu na ganin yanzu ma da ake zargin hilani ba hilani kawai bane yanzu da ake zargin bakin haure ba su bane yanzu maganar rashin tsaron har ya zama da cikinmu yan uwanmu mu da muke zaune saboda me ya zama sana'a business to shine muka ce abinda za mu yi shine a samu holistic approach domin me mu kwanmu da kwarkwata mu zo mu zauna mu tattauna mu ga mai ta wancin masu wannan ababe din asu sai sun shaye-shaye to a dakile har da ake shigo da wannan ababe din ma abin da kwayoyin nan shi kara latar da mutane da yara sannan kuma aikin shi ma da muhimmanci a tabbatar da aiki ba an ce dole sai mutum ya aikin gwamnati ba amma gwamnati ta tabbatar da an samu wani wuri yadda za a jawo mutane samu abin yi samu su zama da zaman kansu suna aiki ba ta sun je aiki gwamnati ba wannan ma haƙƙi ne na gwamnati ta yi wani abuwa don me ta jawo hanyoyin da masana'antu za su zo a samu wurare daban-daban suna yi shin ma kamar jihar ne ba ko aikin noma kina ganin in aka sa yara ko da mutum yana digiri ne in ya sa abin da noma yake haihuwa in za a shi da ya kamata aka ba su abin eh, tallafi da ya kamata kuma aka sa ido na tabbatar da zuwa gaba za ga duk wannan su za zama masu kuɗi masu arziki duk abin da ke harkar ko a kasashen waje da suka ci gaba sunana isa alhaji dauda shagunu yau yawan local government da muke da su sun zama affected musamman mashagu mariga wushi ma ba a bata baya ba haka ma barugu kamar in ka diba mashagu wurare kamar kiji gwaji fage mule Eh, citeku ibi mazakuka anguwan zaburmawa sahon rami matani dutsen magaji tungan magaji ragada da sauransu har yanzu wasu daga cikinsu ba su dawo ba su dawo tungagen su ba wurare sun zama kango haka mariga a yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa kashi biyu daga cikin uku na yawan mutane kimanin dubu goma sha takwas da 'yan bindigar suka tarwatsa sun koma garuruwansu To amma mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a wani jawabi da ya gabatar a lokacin taron 'yan kabilar Dukkawa na ƙarshen shekara a garin Rijau ya ce har ya zuwa wannan lokaci yankin yana baya a kan lamarin tsaron. A saboda haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka wa hukumomi. Har yanzu nan dai muke a baya a harkar tsaro. Ya kamata mu tashi tsaye mu yi duk abin da ya kamata mu ga mun taimaka ma shugabanninmu da abin da za su ba mu iya ko wurin kawo rahoto ko wurin taimako na kai da kai domin a tabbatar an kai karshen wayannan 'yan ta'adda domin idan ba 'yan ta'addan ga muka kai karshe ba to ba za mu samu zaman lafiya ba har mu samu ci gaban yankinmu shugaban karamar hukumar kwantagora alhaji shehu s fawa da ya wakilci gwamnan jihar niger alhaji umar mohamed bago a wannan taron ya ce ya zama dole su ci gaba da haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin samun nasara akan wannan al'amari ba wani shugaba da zai zo ba don ya yi gyara ba kuma ita kamar yadda kowa ke faɗa haka yake ba wata gwamnati da za ta iya ɗaukan aiki ta ba kowane a irin wannan dai taro idan kowane gunduma za su riƙe al'umma su su dubi abin da ya dame su ita gwamnati shirye take ta shigo da abin da ya dace domin ta samu sauki ko wanda za ta shigo ta ci mawa'in al'umma ba wani abin da muke takama da shi irin hili Allah ya albarkace mu da hilin noma kuma da albarkatun noma ta daban-daban wanda yake kuma kasan mu tana da albarka da yawa wanda yake kuma alhamdulillah mai girma gona ya koma gona manomi wanda yake kuma wannan slogan nashi ya nuna kowa ya koma ya noma to kuma insha Allah muna nan muna bakin kokarin mu wani ba noman ya saba ba amma ganin noman da mai girma gona karan kan shekara kan shi manomi ya sa akwai lahiri cikinsa kuma akwai shirye-shirye da aka yi na musamman wanda yake kuma gwamnati za ta gabata da shi nan ba da dadewa kuma za a amfani da mu kananan hukumomi ne kuma muna nan muna wannan shirye-shiryen matsalar rashin tsaron dai ya yi matukar kawo kuma baya sosai ta fuskar samar da abinci a sakamakon yadda waɗannan 'yan fashin dajin suka hana mutanen karkara yin noma kamar yadda ya kamata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari To kada a sha'afa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na African Cup Nation 2023 da ke wakana yanzu haka kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. A dazu dazun nan Burkina Faso ta lailaye Mauritania da ci ɗaya mai ban haushi. Haka an buga tsakanin Tunisia da Namibia. A daidai wannan lokacin ana can ana kara tsakanin kasar Mali da Afirka ta Kudu. Duk dai a wasannin na kwallon kafa a yau ne kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya AS Roma ta bada sanarwar korar Jose Mourinho daga mukamin kocin wannan kungiyar saboda kasa kawo sakamako kyakkyawa a kakar bana ta seri a ta kwallon kafa ta wannan shekara A AS Roma ba ta bata lokaci ba wajen sanar da sunan wanda zai canji the number one kuma tsohon dan kungiyar kwallon kafar na AS Roma din ne da Rossi Jose Mourinho ya share shekaru uku a AS Roma ta kasar Italiya inda ya lashe kofin UEFA Conference tare da kungiyar abinda ya kai Jose Mourinho a matsayin na ɗaya. ɗaya tilo a duniya kocin kwallon kafa da lashe ko wani kofin kwallon kafa na club club na ƙasashen turai a bikin hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa the best a birnin london na wannan shekara ta bana da ke karama 'yan wasan kwallon ƙafa na shekara da ta gabata da yawa kana a daren jiya ya karama lionel messi a matsayin mafi cincinta gaban erding alan da kilian mbappe bangaren mata kuwa a eh, tana mati ce da ke buga club din FC Barcelona ta ƙasar Spain ko Spain ta sarbe wannan kambe shekar ta gabata. Ita ko kocin mata ta ƙasar Birtaniya ko kuma ƙasar Ingila ya ƙasar Holland cewa da Sarina Wegman ta ƙara taba hannu a yau talata na ci gaba da horar da Three Lions na mata na Ingila har zuwa shekara 2027. A dai shekara 2021 ne Sarina ta karbi ragamar kungiyar ƙwallon kafa ta mata ta ƙasar Birtaniya inda ta kai kungiyar a nasarar lashe kofin turai na kwallon kafa na mata a shekara ta 2022 kamin ta kai kungiyar a karawar karshe ta kofin duniya na mata na kwallon kafa da yawakana a shekarar ta gabata australia haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a na kafin mu sallama da ku yanzu ga ibrahim ya sake dawa da labarai amma fa a takaice To a takaicen Iran ta kaddamar da hare-hare yau talata a kasar Pakistan inda ta auna abin da ta kira sansanonin mayakan Ja'ish al-Adl. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Iran Irna ya ce an yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuka wajen kai harin wanda nan take kasar Pakistan bata tabbatar ba. Da daren jiya Iran ta cilla makami mai linzami zuwa kasar Iraki kan abin da ta kira wata hedkwatar harkokin leƙen asirin Isra'ila wadda ke daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a birnin Irbi inda na ne hedkwatar yankin Urdawa ko kurdistan na arewacin Iraki mai kware 'yancin cin gashin kai da kuma wani wurin na wato mai nasaba da ISIS a ƙasar Siriya. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na ƙoƙarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin. To masu sauraro a nan ne kuma zamu naɗa tabarmar shirye mu na yinin yau talata sai kuma zuwa gobe da safen ku misalin karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana a ji wasu abokan aiki mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labarai sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni da Salange Mekonen da kuma wanda ya sada mu da ku. ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta kai